وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Insha'Allah Allah za mu ci gaba da karatun wannan littafi na iziya wanda muke karantawa muna fasara, gwargwadon fahimta muna fatan Allah ya sa abin da za mu faɗa amfani mu amfani wanda suka saurara Allah ya sa abin da za mu faɗa mu faɗi daidai idan kuskure ya faru Allah shi ya fi muna da mun kai fahimtar da mu abin da ba mu gane ba muna cikin wato bayanin wato sharuɗan limanci da za mu tashi yau shahi ɗari da goma sha biyu mala ya ci gaba cewa wakatu lifa an yi saɓani hal ta sihu imamatu mallam yi mai bai na duwadi wa zuwa'i shin limancin wanda bai iya bambance wannan harufa duwadun da zuwa'un bai iya bambanta su limancin shi yana inganta an yi saɓani wa imamatullahini da limancin wanda ke bata karatu bai iya faɗin kalma daidai mala ce wata sihu salatu khalfal mukhalifi fil furu'i wata sihu sala sallah tana inganta khalfal mukhalifi bayan wanda wato akwai saɓani tsakaninka da shi a cikin wato wasu mas'aloli waɗanda ba na usulu ba na furo fil isoniya a cikin mas'aloli waɗanda ar da saɓani kamar misali ah, su a wurin malikiya wanda duk yayi arwalla in ya taɓi jikin mace bayan ya yi arwalla to arwalla shi ta walwale taɓin jikin mace shi na warware arwalla a wurin malikiya suka ce in yayi niyyar jin daɗi in dai ba kamar faɗa ne suke yi ya zo ya raba ba nan ma wurin fadanin ya zo ya raba su idan zuciyar shitan nasa ya taɓi jikin mace ji daɗi a rashin tawali a wurin malikiya amma a wurin shafi'iya a taɓi jikin mace bai warware a ruwalla to sai misali mutum ya yi ruwalla ya taɓi jikin matar shi kuma ga shi ne liman shi a wurin wato wanda yake maliki a rawar wancan ta walwale shi ko a wurin shi a rawar shi ta walwale ba kuma gashi zai bada sallah ya yi arwallah gashi ya taɓa jikin bacci a wurin maliki a rawar wancan ta walwale shi ko a wurin shi a rawar shi ta walwale ba kuma gashi ne liman to wannan bai hana maliki ya bi shi sallah duk da yana ganin shi in wurin shi ne arwallah ta walwale in ya bi shi sallah sallah shi ta yi shi ne wata sifu salatu sallah tana inganta khalfal mukhalifi wato baya ga wanda kuke da saɓani fil furu'i a cikin furu cikin mas'aloli wanda wato adda khilafa tsakanin ka da shi shine yake kal maliki kamar ba maliki wanda yake shi na bisa ga mazhabin maliki kharfa shafi'i baya ga liman wanda yake shi wato shi na bisa ga wato mazhabin shafi'i saboda su auren su mace ba ta warware a idan mutum ya tafi saudiya yana sanin cewa lalle mace ba ta warwala arwalla wajen wajen dawafi ba a yin dawafi sai da arwalla sharaɗi ne sai da arwalla ake yin dawafi kuma wurin dawafin nan musamman dai kusa ga daki kusa ga ka'aba cunkoso ne na gaske sai kayi zuwa ko mata da maza na'am wannan fasali nan ya kare sai fasali mai bi mai shine fasulun shuruɗu sihhatis salatil ma'mumi sharɗin ingancin sallan mamu hamsatun su ko guda biyar ne al'awwalu sharaɗi na farko al'iqtida'u wato koyi wa huwa an yanwi annahu ma'amumun bil imami yani ya cewa lalle shi mamu ne ga liman wato sallan nan ba shi ne aggayinta ba shaye ake da shi wa anna salatahu tabi'atun li salatihi kuma lalle sallar shi mai bi ce ga sallar liman fa in ta ba a homin gairi niyyatin idan ya bi liman ba tare da niyya ba bala hu sallar shi ta ɓaci asani sharɗi na biyu Allah ya atamma muftaridun bi mutanaffilin malamai zai ya ce kada mai sallar farilla ya bi mai sallar nafila kada ya bi shi na'am wannan wato ga malikiya ne ma sauran mazhabobi <clears throat> mutum mai farilla yana ibin mai nafila sallah in mai nafila ya sallama ya tashi ya cika sallashi ya cika sallashi saboda ainihin hadisin ma'az ya kasance yana zuwa bin manzon Allah sallar isha'i sai ya tai kuma ya ba waɗansu mutane wannan sallah ta isha'i na'am as-salisu na uku an hidal fardani farilla biyun ma su zama guda shi zan in la'asar ce liman zai yi kai ma la'asar ce za ka yi fi fi zuhuriya in azhar ce zan azhar ce ku duka za ku yi au gairi haka waninta fala yusalli zuhuran kada mutum ya yi sallar azhar khalafa asrin baya ga mai yin sallar la'asar wala la'aksa ko kuma akasi kenan ya zan kai la'asar baya ga mai yin azhar to wannan ma eh, akwai wato malamai na kawo hujja cewa idan aya ta yi magana dalilin akan wani abu ya zama shine dalilin sabkanta to ba gare shi dai Aya za ta tsayi ba duk wani abu wanda lafazin kalmar ya gami ma'anar kalmar ya gami ya shiga ciki hakanan hadisi in ingantacce ne ba yana tsayawa ga dalilin da yasa an kai hadisin kawai ba yana shiga wurare da dama saboda jawami'ul kalmi na Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama saboda haka wannan magana ta mai iziya ga malikiya ne amma sauran mazhabobi idan ka zo za ka bi mutum zai yi sallar la'asar kai ba kai azahar ba kana iya bin shi kai niyya ka ta azahar za ka yi shi ko ya yi niyyar la'asar za shi shi da jama'a shi kai ko kai niyyar azahar za ka yi ka bi shi in kai haka nan kai yi niyya zahar ka bi shi to shikenan fa inna ma li kulli imri'in ma nawa kowane kowane mutum yana bisa ga abin da yi niyya kai ka yi niyya azhar Allah zai karba ma ita matsayin azhar su ko la'asar suke gai su ko Allah zai karba musu matsayin azhar li kulli imri'in ma nawa kowane mutum abin da yayi niyya na'am saboda ka yi na iya yiwa mutum zai yi la'asar ka zo ka bi shi da niyya azhar amma inda a ce ba ka yi azahar ba sai gashi za a la'asar an tada sallar la'asar liman ya tada sallar la'asar da jama'a shi sai ka ce bari in bi su in yi la'asar in mun gama in yi azahar to in ka yi haka nan sallar ka ba ta yi ba dole ne wato sai tun da jeran tasu farilla ne sai an yi azahar sai a yi la'asar idan ka yi la'asar da baya ka yi azahar to la'asar ɗinka ba ta yi ba sai ka sake yin ta amma in ka bi su da niyyar kai azahar za ka yi sallar ka ta yi daga bayan kun gama kai la'asar na'am Allah ya samu gane arrabi'u sharadi na hudu an yattahida fil ada'i su zama sallar da za su yi wato guda wal qada haka na in ramko ne za su yi rankon guda ne sallar guda ce fala yusalli zuhuran qada'an khalfa man yusallihi ada'an Kada mutum yayi sallah ala wato azhar wanda shi yanzu ne wato ana bin shi ita ne sai ramka ta sai ga wasu za su sallar azahar ta yanzu wadda ta zo kada ya bi su ya ramka waccan wannan ma in mutum ya yi haka nan sallar shi ta yi ga malikiya ne sallar azahar mutum zai yi ta badawa kai za ka yi ta ramko ka bi shi sallar ka ta yi na'am ana ana amfani ne da niyya likullin ri'in manawa da niyya ake amfani wala la aka samu ala ce ko sun kai kenan mutum zai yi kabishi zai yi azhar shi za ka yi la'asar alkhamisu sharaɗi wato na biyar almutaba'a bi fil ihrami wajen kabbara wa wassalamu da sallama kada ma mu ya rigai liman yin kabbara harrama ko rigai shi yin sallama waɗanga duk wanda kan riga liman sallar ka taɓaci falau a harama au sallama inda mutum zai kabbara harrama aw sallama ko ya sallama qabla al-imami kahin liman yayi aw sawahu ko yayi tare da shi kabar haraba kun kai tare da kai da liman tare kun kai fihi ma cikin sallama ko kabar harama badalas salatu wanda duk ya haka sallar shi ta ɓaci ba a yin kabar harama sai liman yayi in ka rige shi sallar ka ta ɓaci in kun yi tare sallar ka ta ɓaci ba a yin sallama sai liman ya sallama in in ka rige liman sallama sallar ka ta ɓaci in kun yi tare sallar ka ta ɓaci wa amma gairuhuma amma wanda ba kabbar harama da sallama ba ku fihi gairu mubtalin ko da mutum ya riga liman sallar shi bata ɓaci ba lakin nahu haramun sai dai haramun ne mutum ya yi hakanan sauran kamar yin ruku'i da tasowa wal musawatu yi tare da liman ku daidaita ka shi ku yi wal musawatu fihi makaruhun ku yi tare makaruhi ne lokacin da liman zai yi ruku'i sai zan bai rige ka yi ruku'i ba bai rige ka tasowa ba haramun ne abin da makaruhi ne kun yi tare in kan rige shi ya sun koya yi ruku'i ko da yi ruku'i kai ka gama yin ruku'i ka yi haramun amma sallah ba ta ɓaci ba in ji malam mai iziya fasali na gaba faslun wannan fasali zai muna bayanin cewa al-afdalu abin da yahi an yaqifar rajulu rajulul wahidu mutum guda ya tsaya an yaminil imami dama ga liman in za su sallah idan mutum biyu za su sallah to mamun ya tsaya dama ga liman wal isinani fasa'idan wato idan mutum biyu ne tare da liman to su tsaya baya khalfahu su tsaya baya ga liman mutum biyu tare da limamin su na uku to mutum biyun nan su tsaya baya ga liman fasa'idan ko abin da yi har zuwa ko mutum nawa ne wata sihu salatul ma'amumi sallan mamu tana inganta idza taqaddama ala al-imami in yayi ta gaba ga liman lakinnahu yukrahu sai dai an anki makaruhi ne wato idan mutum yayi ya zama inda ya tsaya ya bi liman sallah na gaban liman dalili yasa yana gaba ga liman to sallar shi ta inganta amma yayi makaruhi idza kana li ghairi darura in babu lalura amma in akwai lalura baya ta ci ba inda mutum zai tsayi inda zai tsayawa ya zama dabra liman ko gaba ga liman babu hanci wata juzu salatu sallah tana inganta mun faridan khalfas safi in mutum ya zo sahu ya cika babu wani babu wurin shiga ga sahun na gaba to in ya tsaya ga sahu na baya ya tsaya ya bi sallah shi dai an gama sallah sallah shi ta inganta wasu na cewa ya shaye wani a ba a shaye wani in ka shayo wani ka buɗe wancan sahu kenan bai cika ba kuma ba a son a yi sahu sai na gaba ya cika kenan ka tsaya bayan sahu ka bi liman in ana cikin sallah wani ya zo ko zama ku biyu ko ku uku shi kenan alhamdulillah in har a gama sallah kowa bai zo ba kana nan kai ɗaya bayan sahu na baya sallar ka ta yi wa ta tafriqu sufofi an karhanta rarraba sahu min gairi darura in babu lalura ba a son a rarraba sahu sahun gaba bai cika ba a tsira na baya ana son sai sahun gaba ya cika sannan na baya ya fara na biyu in shi ko sai ya cika sannan a fara na uku wa juzu, an yusalli al ma'mumu ya halatta mamu ya yi sallah fi makanin a'ala min makanin imam min mamu yana iya sallah bisa ga wurin da as sama ga liman kinan misali a ce itashi ne gidan bisa ne masallaci an yi shi hawa hawa liman na ƙasa mamu suna sama wannan ya halatta illa an ya kasu da bizalikal kibra sai dai in shi mun ya yi niyya girman kai cikin wannan kasancewar shi saman da ce mu da an manya mu a sama muke su liman da talakawa suna ƙasa mu manya sama muke in yi wannan tunani cikin ran shi fatakunu salatuhu batila sai sallar shi ta zama batata tun da ya yi niyyar girman kai wala ya juzu an yusalli al-imamu amma shi liman bai halatta bai yi sallafi fi makanin arfa'a mimma alaihi ashabuhu bisa ga wurin da asama ga inda abokan shi suke mamun shi kenan suna ƙasa shi yana sama wannan bai halatta ba in kana fi geri safina in dai ba cikin jirgin ruwa ba ne fa in kana yasiran amma in ɗagawar liman ta zama kaɗan dabra inda liman yake ya ɗan ɗaga bisa ga inda ma suke kaɗan ka shibri kamar taƙa idan mutum ya kashe babban yatsan shi wato na hannu ya miƙe farutan shi ya dafa a ƙasa babban yatsan shi na nan kashe ga ƙasa to tsakanin babban yatsan shi da yatsa na tsakiya wannan hilin shi ne taƙa in ɗagawar liman bai wuce haka nan ba wato ba laihi kuma walam ya kasid bi kibira hili mamin din bai niyyar girman kai ba ce don saboda ina liman dole a daga idabra inda nake ya wuce inda ma suke bai niyyar haka nan ba to fa inna salata fa inna salata sahihatan lalle sallah wato fa inna salata sahihatun ta inganta ta inganta wa in kana aksara min zalika in ko yahi wato yahi ta ka daga shi yahi ta ka kenan ya kai zira'i badala salatuhu ta ɓaci badalat alaihi wa alaihim ta ɓaci gare ta ɓaci ga mamun in ɗagawan inda liman yake ɗagawan ya kai tsawon zira'i to wannan da liman da mamu duka sallah ta ɓace ba a son liman ya ɗaga kwarai rabe da ƙasa rabe shi da rabe shi da mamu wannan shine bayan da malam mai iziya ya yi kuma nan za mu dakata muna fata Allah ya sa abin da muka faɗa wato daidai Allah shi ba mu ladashi wanda mun kai kuskure Allah shi ya fi mu ne fahimtar da mu abin da ba mu gane ba آه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته